والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwana وانا ما سؤال mana إنا من فاتن الخير kuma Allah الله كار من البركة fahimtar da mu addininsa sanya mu daga cikin bayansa da suke jin zance su ɗauki mafi kyau daga ciki su yi aiki da shi lallai a cikin jerin darussanmu kan hukunce-hukuncen azumi da abubuwan da suke lalata azumi ahkamu siyami wa muftiratuhu mun yi darussa a baya masu fa'ida masu amfani yau da ikon Allah za mu yi magana ne akan wani bangare daga cikin hikimomi da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi bayinsa su yunwatar da kansu su hana kansu abin da suke bukata na abubuwan shaye-shaye sa'annan kuma su taƙaita ga biyan bukata a cikin yinin ramadan menene hikimomin da ya sa allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta azumi lallai allah yana tausayin bayansa allah yana son bayansa amma saboda maslahohi da hikimomi da fa'idoji na duniya da na lahira wadda bayan za su tsinka cikin yin wannan azumin shi yasa ubangiji ya shar'anta musu yin azumi sawa'un azumin ramadana ko kuma nau'ukan azumi na nafilfili ko kuma na farilla wadda ba na ramadana ba kamar bakance azumin bakance ko kuma azumin kafara duk Allah ya shar'anta saboda akwai maslahohi na duniya da fa'idoji da hikimomi haka kuma akwai fa'idoji da lada da gafara da sauransu da za a samu a lahira Allah ba shi da maslaha na ka matar da kanka amma abin da ke nema a wajenka shi ne ka yi haka ɗin da nufin bauta masa kamar yadda ya nemi ka yi ka nuna kai bawa ne abin da ubangijin naka yake so shi kake son aikatawa kuma shi kake aikata sa'an nan kuma za ka fa'idantu da wasu fa'idoji wasu suna da alaka da lafiyanka da sauransu kamar yadda dai za mu ji kaɗan daga cikin hikimomin azumi duk abin da Allah ya halitta mu sani akwai hikima na halittarsa duk abin da Allah ya shar'anta na shari'a haramun ne a yi kaza makaruhi ne a yi kaza wajibi ne a yi kaza mustahabbi ne a yi kaza kaza halal ne duk wata shari'a mai ɗaya daga cikin waɗannan hukuncin tana da hikima ka gane hikiman ko baka gane ba abin da ake nema ka sallama ka miƙa ƙauya ka bi kai kokarin karanta ayoyi da hadisai la Allah Allah ya fahimtar da kai wasu daga cikin hikimomin da yasa aka shar'anta wannan shari'ar in ko baka fahimta ba ka ɗauka tabbas akwai hikima cikin ta Allah subhanahu wata'ala ya nemi ka aikata ta ne saboda wannan hikima din ta duniya ce ko kuma ta lahira daga cikin hikimomi na shar'anta mana yin azumi akwai kasancewar azumin bauta ne wa Allah subhanahu wa ta'ala shi ko ubangiji ba abin da ya fi so a wajen bawansa fiye da kaskantar da kai daga bawan zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ne subhanahu wa ta'ala ya ce na yi azumi eh Allah ne ya ce kai azumi Allah ne subhanahu wa ta'ala ya ce in yiwantar da kai na in zauna aure kaza ban sa komai a cikina ba Allah ne ya ce to shikenan zan yi wannan saboda yin abin da ubangiji na ya umurce ni da shi bauta ne a gare shi shi kuma ba abin da ya fi so fiye da in bayyanar da bautan a gare shi izharul ubudiyya izharul khushu' wa tadarru' lillahi azza wa ka nuna kai ba kowa bane kai bawa ne abin da shugabanka sarkinka mahaliccinka mamallakinka yake so shi shine abin aikatawanka azumi dai babbar hikimansa ko dalilin shar'anta shi saboda kasancewansa bauta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya taqarrabu al'abdu fiha ila rabbihi bi tarki mahbubati ka bar abubuwan da kake so kana son ka ci kana son ka sha wa abubuwan da kake sha'awan su min ta'amin abinci sharabin abin sha wa nikahin da biyan bukatan namiji da mace sai bawa falus zuhiru bi zalika sidqa imanihi sai ya bayyanar da gaskiyar imaninsa saboda waɗannan abubuwan kana son su ba za ka iya barin su ba sai don yardar da wadda ka fi son sa fiye da su waɗannan abubuwa ɗin Allah subhanahu wataala shi muka fi so akan komi don mu yardar da shi mu nuna masa mu masu aikata abin da yake so ne sai mu bar abubuwan da muke so na ciye-ciye da shaye-shaye da sauransu a nan da mutum zai bayyana cikar kasancewarsa bawan Allah da kuma ƙarfin sonsa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ƙarfin sonsa ga Allah ya fifita son da yake ga Allah akan son da yake ga waɗancan abubuwan da yake sha'awa shi kenan sai ya aikata abin da Allah yake so ya bar abubuwan da yake sha'awa din da kuma ƙarfin alkhawuf da ƙarfin arraja saboda in bai azumin nan ba tabbas ya san Allah subhanahu wata'ala zai masa azaba azaban wanda suka yi taurin kai suka ki bin dokar Allah subhanahu wata'ala idan kuma yayi Allah zai masa gamdakatar zai masa ni'ima zai ba shi aljanna saboda fatan wannan shikenan sai yayi saboda tsoron wancan azaba din sai ya aikata ya aiwatar ya zartar da azumi da aka nemi ya aikata فإن الإنسان لا يترك محبوبا له إلا لما هو أعظم عنده منه ولما علم المؤمن أن رضا الله في الصيام بترك شهواته المجبول على محبتها قدم رضا مولاه على هواه فتركها أشد ما يكون شوقا إليها لأن لذته وراحة نفسه في ترك ذلك لله عز وجل ولذلك كان كثير من المؤمنين لو ضرب أو حبس على أن يفطر يوما من رمضان بدون عذر لم يفطر وهذه الحكمة من أبلغ حكم الصيام وأعظمها da dama daga cikin bayan Allah muminai idan da a ce za a kashe shi ko za a yi ta masa duka akan sai ya wato karya azumi guda ɗaya na yini ɗaya daga cikin yinin ramadan ba tare da uzuri ba da dama daga cikin muminai ba za su karya ba saboda sun san ubangijinsu yana so musu su yi azumi yana kuma kiye musu su karya don haka za su fifita son ubangijinsu a kan tilasti za a musu in ta kama a duke su in ta kama a kashe su ba za dai su karya ba za su karya ne kawai in suna da uzuri na shari'a to dai wannan yana nuna cikar bayyanar da kaskanci da bauta ga Allah subhanahu wata'ala wadda don wannan kuma ubangiji ya shar'anta mana azumi daga cikin hikimomin azumi hikima ta biyu annahu sababul litaqwa dalili ne na samun taqwa ta fuska biyu saboda a takuwa a lugha an ala bainaka wa baina ma takhafuhu wiqaya al-insan yakhaf min ad-dukhul min dukhul an-nar fi mutum yana tsoron a sa shi wuta a lahira to ya za a yi ka sa katangan karfe ka sa shamaki da zai sha makance ka da fadawa wuta tsakaninka da wuta ya zama akwai katangan karfe ba zai yi ka fada wuta ba za ka iya haka ne kawai ta hanyar bin umarnin Allah da kuma hannuwa da hannun Allah daga cikin umarninsa kuma akwai umarnin cewa mutane su yi azumi shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayu alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun tabbas in kun yi azumin nan Abin da aka farlanta muku na azumi in kuka aikata shi za ku samu takawa za ku samu wikaya tsakaninku da abin da kuke tsoron aukawa cikinsa na wutan jahannama kenan azumi yakan zama sababin wiƙaya daga wuta sa'an nan fiska na biyu kuma azumi yakan zama dalilin samun takawa mutum ya zama taƙi mai tsoron Allah domin a takwa shine imtisalu awamirillah ala nurin min Allah raja'a thawabillah wa watarku iqabillah wa tarku ala nurin min Allah mutum ya aikata abin da ubangiji ya yi umarnin a aikata cikin alkur'ani allah ya ce mu yi tauhidi ya ce mu yi sallah ya ce mu yi azumi ya ce mu yi zakka mu yi biyayya wa iyaye umarni da yawa a cikin alkur'ani da sunar manzon allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwan da aka ce ka aikata su sai ka aikata su kuma ya zama alamirin min allah wato ayoyi ne suka ce da ba ka aikata ko hadisai ne suka ce ka aikata ba wai da ka kace kawai bari na yi kaza ba wani misali ya ce bari na tsaya a cikin rana na awa goma zan yi haka a matsayin bauta wa Allah sai a ce Allah bai umurce ka da ka tsaya a cikin rana kar ka shiga inuwa ba ko kuma ya ce bari na yi tafiya daga Zariya zuwa Kano a matsayin bauta wa Allah sai a ce Allah bai umurce ka da wannan ba tafiya da kafa ka hau abun hawa ka hau abun hawa Allah baya bukatan ka bauta masa da abin da kai da kanka ka kirkiro baka da aya baka da hadisi ba a karɓa ba an mayar maka <coughs> wannan kenan Ɓangare na biyu shi ne abubuwan da Allah ya nemi a barsa mutum ya barsa shi kuma abin da ya sa ya bar tsoron azaban Allah Allah ya ce kar a yi shirka kar a yi sata kar a yi kisa wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yazmun ba sa yin waɗannan abubuwa to abubuwa da yawa Allah ya ce kar a yi su kar a yi ƙarya kar a yi zalunci kada a yi cin hanci kada a yi rashawa kada a yi kaza abubuwa da yawa Allah hana aikata su to sai ka bar aikata su din tsoron kar ka aikata su zama dalilin fadawanka cikin azaban Allah kenan kawo bangare biyu ne yi na yi bari na bari to idan mutum Allah ya ce ka yi azumi sai ya yi azumi ai kaga bin umarnin da ya yi ya zama dalilin samun takawansa ya zama mutum mutaki mai aikata abin da Allah ya ce ai aikata me kuma barin abin da Allah ya ce a bari saboda a hali na azumi Allah ya ce ka bar kaza ka bar kaza ka bar kaza man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi haja min an yada ta'amahu wa sharaba mutum yana azumi amma kuma yana ƙarya yana shaidan zur annabi sallallahu ya ce duk wanda bai bar qawlu zur da kuma aikin zur aiki na ƙarya da shaidan ƙarya duk wanda bai bar su ba to Allah baya bukatan ya bar sa da abin ba bukatan azumi ba a bukatan azumin irin wannan mutum ana nuna kenan cewa idan mutum yana azumi to duk sa su yi azumi ga barin sabo yana azumi yana ƙarya ta yaya yana azumi ta gefe guda kuma yana ƙarya ba a so haram to a takaice yin azumi din nan yakan zama dalilin takawa duk abin da zai zama dalilin takawa kuma Allah zai shar'anta wa mutane aikata shi har ma idan da mai azumi zai faɗo masa cewa ya yi me ya sabo zai tuna yana ne yana azumi in wani ya zo cewa yana kokarin taba ka sai ya yi faɗa da kai ko sai ya zage ka yana neman kai ma sai karama sai hadisi yake ce me idan ɗayan ku yana yinin azuminsa fala yaskhab wa in qatalahu ahadun aw shatamahu falyaqul inni imru'un sa'im saboda me azumi yana sa takawa mai takawa ba zai ta fada da mutane ba mai takawa ba zai yi ba zage-zage da shari'a ba yana daga cikin hikimomin azumi annal qalba yatakhalla lil fikri wa dhikr idan makoshi ya zama ba komi a cikinsa akwai yunwa to kwakwalwa kuma a lokacin in za a yi tunani da ita tafi tunano abubuwa masu muhimmanci abubuwa masu zurfi idan aka ƙoshi sai kwakwalwa ya samu balada ya samu wauta daga ƙarshe sai barci shi kenan kasala da sauransu amma in ciki ba komi to za ka fi samun daman ka yi tunani sawa'in tunani akan kan halittun ubangijinka kan sammai alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard idan kana ta tafakkur din nan kuma sai kai ta ambaton Allah kai ta ambaton Allah rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil zalimin min ansar so sabida ka samu wani yanayi da zaka yawaita tunani a cikin sa ka yawaita ambaton Allah a cikin sa sai aka shar'anta maka azumi li'anna tanawwur shahawati aikata sha'awa ya ci ya sha ya yi ya yi waɗannan ayyukan yastawjibul ghafla zai sa mutum ya zama mai rabkana haka yana abin da nisa sai ya rabkana sai ya manta da abin da bai kamata ya manta shi ba wa rubbama yuqassil qalba wa yu'mi anil haqq zai iya kuma ya sa zuciya ta bushe ya zama kuma ba ta ganin gaskiya ta makance ba ta iya ganin gaskiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam arshada ila at-takhfif min at-ta'am wa sharaf? ya kwadaitar da mu cewa mu rinka karanta abinci da abin sha kar koyaushe mutum ya cika cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mala'a ibnu adama wi'a'an sharran min batani dan adam bai taɓa cika wata jaka da tafi sharri ba fiye da cikinsa a cika a cika yace dan adam kam ya ishe shi bi adama luqaymatun yuqimna sulba yakfi ibn adam luqaymat wasu yan lomomi da zasu tsayar da bayan ya zama dai ba zai fadi ba zuhudu wa duniya sai ya samu dama yayi tunani yayi ambaton Allah da sauransu fa in kana la mahala in ba maka wasi an ci abinci da yawa to ka kasa abincin kashi uku fa li ta'ami ɗaya bisa uku gurbin abinci wa sulus li sharabi ɗayan kuma abin sha wa sulus li nafasihi sauran da bisa ukun kuma a bari don a yi numfashi da shi amma a cika a cika a cika duk da abinci ba a son haka hadisin imam turmizi da imam ahmad sun ruwaito shi a wani hadisi wani daga cikin sahabban النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة الأسيدي وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنبي نافق حنظلة yace hanzala ya ba munafiki ya rasulullah ni din nan haka yake cewa wa kansa yace na faka hanzala annabi sallallahu alaihi wasallam yace me ya kai hanzala yana cikin marubuta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma dhak qala ya rasulullah nakunu indak تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا يتي دليل ليس أنا تينا منافق يا رسول rasulallah in muna wajenka kai ta ambata mana wuta da aljanna ka mana wa'azi kan wuta da aljanna a lokacin sai mu ji imanin ya kai wani gaci mun kai imani ya girma ya yawa ya bunƙasa ya yawaita ya ƙaru. sai mu rika ganin aljannan da wutan kamar gata muna ganin ta sai mu tsoraci wuta ba za mu aikata abin da zai kai mu zuwa gare ta ba sai mu yi fatan aljanna mu yi ta aikata abubuwan da su kai mu zuwa gare ta amma idan muka tafi wajen muka fita daga wajen ka muka tafi wajen matanmu da 'ya'yanmu da kuma dukiyarmu da daularmu sai mu manta duk abin da ka tunatar da mu ya wannan shi yasa na ce na zama munafiki a takaice don mutum ya shagalta da matansa da yaransa matansa ta wajen biyan bukata ya shiga cikin dukiyarsa ya ci ya sha ya yi waye to anan sai kaga ya samu ko ya mamanta abubuwa da yawa da bai kamata ya manta su ba hadisi na 2750 a cikin sahihu muslim to amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya hanzala sa'atan wa sa'a su imanin nan dama lokaci lokaci ne ba wai koyaushe sai ka ji imanin ya kai can ƙololuwa ka ji kamar kana ganin aljanna da idonka kamar kana ganin wuta da idonka ba dole sai ka zama kamar haka ba hmm, wani lokacin zai dan yi kasan amma dai kar mutum ga fala rafkanin haka ta yi yawa a kansa abu darda abu suleiman ad-darani afuwan ɗaya daga cikin maluma abu suleiman addarani yana cewa innan nafsa idza ja'at wa atishat safal qalbu wa raq lallai rai idan har ta ji yunwa ta ji kishi to sai ya zama zuciya ya zama safi ya zama tatacce ya zama raqiq mai taushi idan akwai yunwa akwai kishi sai rai ya zama yana da taushi yana da wato safi in ba tunani zai yi zai fi tunanu abubuwa masu muhimmanci amma wa idza shabi'at amiyal qalb idan ta koshi ta koshi to shikenan sai zuciya yayi ne ya zama a'ma ya makance basirarsa ta yi karanci tunaninsa ya karanci tunaninsa ya karanci sa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi karanci don haka yana daga cikin hikimomi na shar'anta azumi sai Allah ya shar'anta mana azumin ramadan da wasu kuma azumin mukan na nafila don idan bawa ya aikata su ya samu me ya samu yanayi da zai ambaci Allah da yawa zai yi tunani kan halittan Allah da yawa yana daga cikin hikimomin azumi lallai shi mawadaci zai san girman ni'imar da Allah ya masa na wadaci girman neman da Allah ya masa na wadaci kullum yana cikin daula ya ci abin da yake so ya sha abin da yake so ba shi da matsalan yunwa to amma a kwanakin azumin nan sai ga yayi awoyi kaza bai ci ba wannan din kuma sai ya tunatar da shi halin da yan uwansa da dama suke ciki sai ya gode wa Allah kan abin da Allah ba shi na arziki na halal ya kuma tausaya wa yan uwansa wadda su kuma Allah ya haramta musu wannan arziki din وقد حرمها كثير من الخلق فيحمد الله على هذه النعمة يقول مسا ويشكره على هذا التيسير ويذكر بذلك أخاه الفقير يتنى الأنوانسة تلك الذي ربما يبيت طاويا ود سودي وزي يكون تكين سبا كومي جائعا فيجود عليه بالصدقة سي مسا كوتا يرنك كوتا تامس لوكتي لوكتي سي فقيري وانا مقبتينا أكاي مسا بهون شنكافا dan makwabci na wani akai masa tufan nan wanda zai ɗan dogon lokaci bai ɗinka sabo ba bi sadaqati yaksu biha awrata tufa da zai rufe masa al'auransa wa yusuddu biha jawata yunwan sa dinne ya kashe masa yunwar sa wani zalika kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwada nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril fa yudarisahu alquran annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta lokacin da kuma ya fi kyauta shine a ramadan lokacin da suke haduwa da jibrilu su yi mudarasan alkur'ani kaice yana daga cikin hikiman shar'anta wa mutane azumi don mawadata su ƙara gode wa Allah kan ni'imar da ya musu yunwan da za su ji din nan zai tunatar da su cewa su fa a majoratin kwanakinsu sukan zauna ne cikin ƙoshi da walwala don wani zai ci sau biyar wani zai ci sau goma wani ana ɗauke kwanon nan za a kawo wani kwanon ya dan ɗiba ya ci haka a kawar da shi an kawo kuma farfesu shi ma a dan zuba can a ci kawar da shi an kawo damu a dan ɗiba haka a sha ture shi an kawo kaza haka zai yi ta yi ya ci wannan ya ci wancan to idan aka yi azumi ya ɗauki auren sha kaza baya ci sai ga girman waccan ni'imar da Allah ya masa sai ya gode wa Allah akan ni'ima sai ya tuno kuma dan uwansa wadda rayuwarsa gaba daya kamar rayuwar wannan mawadaci ne a cikin halin azuminsa wani kan ma ba wai yini ne zai zama bai ci a cikin su ba a'a da yini da dare duk gaba ɗaya bai samu komai ba kaga wannan sai ya sa mawadacin ya taimakawa masu kuɗi ya kuma wadata ku ji tsoron Allah makwabtanku talakawa suna da haƙƙi akan ku musamman kuma da Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ajwa da nas kana ajwa da ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fa yudarisahu alquran sai ku koyi da shi za ku samu lada mai yawa yana daga cikin hikimomi da yasa Allah ya shar'anta mana azumi a tamarrun ala dabtin nafs wasaitarati alaiha ka zama kana da kana iya control din ranka ka hana ta abin da la'alla take so in dai bai dace da shari'a ba wal quwwa alal imsaki bi zimamiha ya zama linzamin ranka yana hannunka tana so ta yi kaza wannan din ya saba wa shari'a shikenan ka hana ta hatta ya tamakkana min tahakkumi fiha wa yaqudaha ila ma fihi khairuha wa sa'a wa sa'adatuha fa inna nafsa amaratun bisu in an kyale rai za ta halakar da mutum illa ma rahima rabbi fa idza atlaqa al-mar'u li nafsihi anadaha aw qa'atuhu fil mahalik sai ta halaka shi wa idza malaka amraha amma idan mutum ya mallaki al'amarin ransa wa saytara alaiha ya zama linzami yana hannunsa shi ke jagorantar ta makaramin min qiyaratiha ila a'la al-maratib wa asna al-matalib don haka cikin yin azumin nan tun da dai ka hana kanka abin da kake so ka yi hakuri kan haka to insha Allah daga baya ko ba lokacin azumi ba wasu abubuwan da shari'a ta ce kar a yi su zaka iya danna ranka ka hana ranka aikata su yana daga cikin hikimomi na azumi lallai mutum zai karya lallai magudanan jini a jikin mutum yakan yi kunci a lokacin azumi saboda ba a ci ba balle abincin nan da aka ci ya narke a samar da jinin da zai yi ta yawo a jikin mutum sai sha'awa ta ɗibi mutum annama jari addami tadhiqu bi sababil ju' wal atash fa tadhiqu majari shaiɗan sai ku shaydan ya zama magudanansa a jikin bawa ya zama yayi kunci fa shaitan ya jiri mini ibni adam na gudu a jikin ɗan adam majarar dami ta magudanan jini kamar yadda haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih bukhari da sahih muslim idan ku haka ya kasance wato magudanan jinin ya yi kunci saboda ba abinci ba abin sha ta ciki fataskun sai ya zama mutum ya samu sukuni ya samu nutsuwa bisiyami wasu shaitan sai wato wasu wasin shaitan sai ya risina sai ya karanci watan kasir saurata shawa wal ghadab sai ya zama abin da sha'awa wanda yake kasancewa bayan koshi da kuma fushi kenan sai ya zama ya karye a takaice dai sha'awar mutum bata ta yi galaba a kansa har ya je ya saba wa Allah ba ko kuma ya fushi har ya iya zuwa ya kashe wani ko wani abu kamancin wannan wani zalika ka kala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'ashara shababi man istata aminkum al-ba'a fa liyatazawwaj fa a aghaddu lil-basar wa ahsanu lil wa man lam yastati fa alayhi fa innahu lahu wija samari waɗanda sha'awa yake abin din su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba da magani yake ce ya kuta ran samari duk wanda ya ji tsoron duk wanda ya samu wato ikon yin aure to ya aure yin aure shi ke rintsewa mutum idon sa ya zama baya kallon wasu matan in ba tasa ba sa'annan shi ke katange masa sa ya zama bai sa shi a ko ina ba sai inda Allah ya halatta idan mutum ya samu daman ya aure to ya aure ba abin da ya fi aure fa'ida auren ya fi yin azumi amma mutumin da ba shi da iko shi kuma wa mallam ya sata ba shi da halin ya yi aure to shi kuma fa alaihi bi saumi ana ce yayi me azumi domin azumi zai rage masa karfin sha'awa fa innahu lahu wija zai zama kamar fiɗiya ne da ake yi wa rago a fidiye shi a cire masa ayan marinansa ko a buge su ta yadda zai zama daga karshe ba sha'awa ta yi karanci a wajensa sai ga yana ta cin abinci yana koshi yana yin lafiya yana cika yayin da inda za a bar shi kuma sai sha'awarsa ta ta jansa ya kasa ma tsaya ya ci abinci ya ta bin mata da sauransu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin faja'ala sawma wija'an li shahwatin nikahi wa kasran li hiddatiha gafin sha'awa abin da ke karya ta shine azumi yana daga cikin hikimomin azumi ma tartab alaihi min al-fawaid as-sihhiyya fa'idoji na duniya na lafiyar jiki wani yayi kitse yayi nama da yawa yayi tumbi yayi kaza idan yana azumi lokaci lokaci yana kuma motsa jiki shikenan sai ya dawo cikin lafiyarsa shi yasa likitoci suke umarni? da cewa irin waɗannan mutane su yawaita azumi allati tahsulu bi taqlili ta'ami wa irahata al habm dan ma mutum ya hutar da ya hutar da abubuwan da Allah ya tanade su don su narkar da abinci a jikin mutum inji na narkar da abincin jikin mutum in ya zama yanzu kasa abinci an jima ka gobe ka sa kullum mutum yana cin abinci baya azumi sai ya zama kana ta gajiyar da wannan injin bayan da za a samu wasu lokuta da mutum zai dan hutar da shi eh, ko da azumin nafila ne sai ka ga eh, mutum ya dawo cikin lafiyansa sosai a takaice yan uwana azumi yana da fa'idoji da yawa waɗannan kaɗan ne daga cikin fa'idoji ko muhimmai daga cikin fa'idojin da ake samu wajen yin azumi kuma wasu su su ne dalilin da ya sa Allah shar'anta mana yin azumi kuma kamar yadda muka gani wasu fa'idojin suna da alaka da duniyar mutum lafiyansa da sauransu wasu kuma fa'idoji ne da za a je a same su a lahira domin mutum ya zama mutaƙi to sawabin ladan da mukamin mutaƙai masu tsoron Allah a wajen Allah shine aljanna da kuma rabauta da duk alkhairoyin da suke lahira muna fatan Allah ya tabbatar mana da dukkan fa'idoji da ake samu cikin azumi Allah kuma ya mana jagora wallahu alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ha ha ha